haka ma a wani bangare ya tabbatar da ganin cewa ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto ta basuwa musamman gyaran tituna da kuma shimfiɗa sababbin tituna a nan babban birnin jiha yana tafiya kamar da ya kamata kwamishinan ma'aikatar kula da hila da gidaje na jihar Sokoto Barisa Nasiru Aliyu dan tsoho ya kai ziyara ta musamman a wurare daban-daban da ake gudanar da wannan aikin domin tabbatar da ganin cewa an yi aiki mai kyau mai inganci da kuma tabbatar da ganin cewa kudirin mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Amr Ali Sokoto FCNA ya tabbata wajen samar da sababbin sabbin tituna da kuma yin gyara ga tsofaffin tituna da suka lalace sassa daban-daban na birnin jihar nan wakilin ibrahim abubakar ladan ya cika muku wannan rahoton kwanaki kalilan da shiga ofis sabon kwamishinan kula da filaye da gidaje na jihar sokoto barista nasiru dan tsoho ya soma ziyarar dudduba aikin da ake yi a cikin garin sokoto wanda ya hada da aikin tituna da kuma gyaran shataletale dukkanin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu ƙarshen jagorancin gwamna ahmad ali sokoto ce take aiwatar da su a lokacin wannan ziyarar duba ayyukan kwamishina yana tare da babban sakataren ma'aikatar kula da filaye da gidaje amin boy tambuwal da kuma wasu mayan jami'an ma'aikatar kazalika da babban darakta na hukumar kula da tsara birnin sokoto da kewaye jelani haliru bawa a rawun mai ruwa kwamishinan ya ziyarci aikin da ake na gyara shatalitalin wanda aka bayar da kwangilayin shi ga kamfanin ZBC Nigeria Limited. Za mu ci gaba da zagaye babu dare babu rana domin mu tabbata an yi aiki na kwarai wanda jama'ar jihar Sokoto za su kuɗin su. Kwamishinan ya amfani da wannan dama inda ya kira ga masu ababen hawa waɗanda aka canza mu hanya da cewa su yi haƙuri saboda nan ba da jimawa ba za a kammala wannan aiki. Haka ma barista Nasiru Ɗan Tsoho tare da ayarinsa sun kai irin wannan ziyarar duba aiki ga aikin da ake yi na sake shimfiɗa titin a bar shi wanda yanzu haka aikin sura kaɗan a kammala shi kwamishinan dai ya umarci ɗan kwangilar da ke wannan aiki da cewa ya gyara dukkanin kurakuran da aka lura da su a lokacin wannan ziyara haka ma kwamishinan na kula da filaye da gidaje ya umarci da a roshe wasu shaguna waɗanda aka gina gabga wannan titi wanda ake batun kammala shi har wayo kwamishinan ya ziyarci aikin nan da ake na shimfiɗa titin na gwamatse da kuma aikin nan da ake na gina magudanar ruwa da ke kan titin Kano duka dai a cikin garin Sokoto. Dukkanin waɗannan ayyukan dai gwamnati mai ci yanzu ƙarshen jagorancin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ce take aiwatar da su watanni kalilan da kama aiki. Injiniya Isa Argungu shine injiniyan kamfanin da ke aiwatar da waɗannan ayyuka da kwamishinan ya ziyarta. Muna iya ƙoƙarin mu ga cewa duk ayyukan da aka bamu cikin waɗanda kwanakin an Allah da za mu kare shi yasa muke aiki ba dare ba rana. Har wa yau kwamishinan ya kai irin wannan ziyarar duba aikin da ake aiwatarwa na shimfiɗa tituna a cikin anguwar gawun nama. Ayyukan dai an bayar da su ga kamfanin Road Nigeria Limited. Kwamishinan tare da ayarinsa haka ma sun ziyarci aikin da ake yi na shimfiɗa tituna a shiyar Sahara cikin garin Sokoto. Shi ma wannan aikin dai an bayar da shi ga kamfanin Road Nigeria Limited. Kwamishinan dai ya bayyana gamsuwarsa akan ingancin aikin inda ya kira ga ɗan kwangilar da cewa ya matsa kaimi domin ya kammala waɗannan ayyuka kamin gwamna ahmad ali sokoto ya cika kwanar ɗari saman kujerar gwamna ga wani nama mun ga aikin da surat najeriya suka yi gaskiya sun yi aiki na kwarai kuma mun yi ba da gaske har ila yau barista nasiru dan tsoho ya ziyarci wasu tituna a cikin garin sokoto da kuma shataletale waɗanda suka haɗa da shataletalen tudun wada da kuma titin shagari da na bodinga domin ya ga yanayin da suke ciki. Bayan kammala ziyarar duba ayyukan, kwamishinan ya ce, gwamnati mai ci yanzu za ta inganta dukkanin titunan da ke cikin garin Sokoto domin a ga cewa an samar da sabuwar jihar Sokoto. Dukkan titunan na jihar Sokoto kamar da muka mutane alkawali insha Allah za mu gabatar da sabuwar Sokoto ga jama'ar jihar Sokoto domin su tabbata. Za mu yi ayyuka gwargwado na gyara dukkan titunan da suka samu matsaloli a cikin birnin jihar sokoto har da ma wasu kananan hukumomi ibrahim abubakar ladan labarun karshen mako mai kare da